Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na Asibahin yau Laraba bakwai ga watan Satumba. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanun labarai. Liz Truss ta zama firayim Ministar Birtaniya a jiya talata a hukumance wadda ta mai gurbin Boris Johnson da ya yi murabus a watan Yuli. Hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta faɗa jiya talata cewa har yanzu tana cikin matukar damuwa game da lafiya da kuma yanayin tsaro a cibiyar makamashin nukiliya mafi girma a Turai. 'yan sandan Kanada sun kewaye wani gida da bindigogi yayin da suke neman wanda ake zargi da daba wuka wa mutane a canada to kani labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa an hallaka 'yan bindiga sama da ashirin a jihar taraban najeriya kuma an ce wannan somuntaɓu ne a wannan an somuntaɓi ne duka daji ta so ba za ta zo har kunta sannan ƙwararru na cewa lallai kan burtaniya ta samu sabon shugabanci to amma za a gage wurin manufofin tsohon firaminista johnson waɗanda suka tayar da kayan baya kuma suka yi takarar wannan mukami su surishi suna su samu nasarar kakkaɓe mutanen boris ba tunda ita listros tana cikin amintattunsa kamar kowane asibahin ranar laraba yau ma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faru sanyin na ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum barkanmu da asuba ga cikakkun labaran duniya. Liz Truss ta zama Firaministar Birtaniya a jiya talata a hukumance wadda ta mai gurbin Boris Johnson wanda ya murabus a watan Yuli. A wata ganawar sirri da ta yi jiya talata a Balmoral, Scotland da sarauniyar Ingila Elizabeth an buƙaci Truss ta kafa sabuwar gwamnati. Taron wanda na bin ƙa'ida ne kawai an yi shi ne a ƙasar Scotland yayin da sarauniyar mai shekaru 96 ba za ta iya zuwa London ba saboda matsalolin lafiya. Truss ita ce firaminista ta sha biyar da sarauniya Elizabeth ta nada kuma shugabar jam'iyyar Conservative ta hudu a cikin shekaru bakwai kacal wanda ke nuni da dadewar sarauniyar da kuma rudanin baya-bayan a siyasar Birtaniya. ganawar truce ta faru ne sa'o'i bayan johnson ya tafi scotland don ganawa da sarauniyar daga baya truce ta koma london da yamma ta bayyana abubuwan da gwamnatinta za ta sa a gaba a cikin wani jawabi ta talabijin a wajen gidan firaministan da ke lamba goma a downing street hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta faɗa jiya talata cewa har yanzu tana cikin matukar damuwa game da lafiya da kuma yanayin tsaro a cibiyar makamashin nukiliya mafi girma a turai cibiyar zafaroziya da ke tsakiyar kazamin fada a tsakanin sojojin ukraine da na rasha a kudancin ukraine halin da ake ciki a yanzu ba mai yiwuwa ba ne kuma matakin da ya fi dacewa don tabbatar da tsaron cibiyoyin nukiliyar ukraine da al'ummarta shine a kawo ƙarshen wannan rikici a yanzu. in ji hukumar nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya a wani sabon rahoto bayan shugaban hukumar ta iaea e rafael grossi da tawagar jami'an tsaro suka ziyarci wurin a makon da ya gabata duk da cewa an kai hare-hare a kusa da tashar hukumar ta iaea e ta ce ta ga barna mai yawa a tashar amma bata ɗora laifin kan kowa ba rasha wacce dakarunta ke kula da cibiyar tun a farkon mamayar da ta yi da kuma ukraine wadda injiniyoyinta ke aiki a tashar kowanne na zargin juna da kai harin 'yan sandan kanada sun kewaye wani gida da bindigogi jiya talata a wani wurin da aka ware ma 'yan asalin kasar inda aka yi ta daba wa mutane wuka a karshen mako hukumomi sun yi gargadin cewa sauran waɗanda ake zargin na iya kasancewa a yankin 'yan sanda sun aika da sanarwar gaggawa ta wayoyi suna neman mutane su faki. suna masu cewa mai yiwuwa an ga wanda ake zargin miles sanderson a gandun da aka ware na james smith cree first nation wani wakilin kamfanin dillancin labarai na associated press ya ji mutane suna kururuwa da gudu sai ya ga 'yan sanda sun kewaye wani gida 'yan sandan sun killace hanyoyi da ke zuwa cikin yankin da aka ware din ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc An jima kaɗan Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku mu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda mafarauta da ƙungiyoyin sintiri suka yi taron dangi ma 'yan bindiga a yankin Bali da gasal na jihar Tarabar Najeriya har suka yi ikirarin kashe 'yan ta'addar dajin sama da ashirin baya ga tarwatsa wuraren ɓuyarsu. Muhammad Salisu Lado gare ka. Su dai 'yan banga da suke da zama a yankin jihar Taraban sun koyi wannan gangami na haɗin gwiwa ne domin ganin sun kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro da ya adabi al'umman jihar. Shugaban da ya jagoranci ƙungiyar mafarautan wada ko suka yi nasarar kashe 'yan bindiga sama da ashirin a yankin Bali da kuma Gasal ya koyi mini ƙarin bayani akan irin nasarori da suka yi tare da alƙawarin cewar ba za a ambaci sunansa ba. Muna tracing wurare wurare mun shiga wani bangaren da mun ji labari suna na wuri mun ji tsowa wace sai mun nufa wani wuri wuri kuma eh. kwana june nan da yana gefe so kyan da su zube da dik to ya eh. gefe ku yan vigilanti yaya akwai wanda aka an samu asarar rayuka ne ko dai ko babu yaro guda ɗaya ne wanda aka kashe shi eh to amma kamar yan su yan bindiga ne kamar wanda kuka kashe sun kai kamar kimanin mutum nawa yan bindiga dai san aka kashe zai yi magana ashirin da malam zakari yalli da ke zama dan banga kuma mai kishin al'umman sa ya koyi mini ƙarin haske akan yadda suke samun nasara a wannan gwabzawar ya ko tabbatar mun da cewa ba iya wannan yankin kaɗai za su tsaya ba nan gaba kaɗan za su sake zuwa wani yanki domin ganin kawo ƙarshen wannan matsalar. Muna cikin halin lafiya su kuma suna gudun su bar ƙasa muna son ne mu zo za mu shiga balin ma amma ba yanzu ba ko sai jibi don ba za mu bar ƙasan haka ta zanna a ce wai mun gama ba ne a wannan an so kaɗi ne duka daji a so ba za ta zo har kan kunta shine gaskiyar magana. To yanzu yaya an da fara samun zaman lafiya wuri ko dai har yanzu dai abun nan. Tun da muka so mafin ba kinafin babu ko sata har yanzu da burin mu kenan mutanen garuwa ko mun kira su zuwa dawowa wannan gari daga garwa zuwa baba zuwa anema zuwa funawo zuwa baba duk sun dawo yanzu haka wasu dawowa yanzu haka. to ko ma ta yaya al'umma mazauna yankin gasar suka ji da yadda 'yan banga suka haɗin gwiwa domin ganin an kawo ƙarshen wannan matsalar kuma suna ci gaba da samun nasara akan masu tada kaya bayan wani matashi wadda ke da zama a wannan yankin ya koyi min bayani akan yadda suke jin daɗin akuwan lamarin har ma ya min ƙarin haske akan yadda suke fama a wannan yankin a can baya. kwanakin bayan na kaga barayi sun zo sun addabe mu na sun kori kauyukan mu na gaba daya to kaga garwan ma sun taba a nema sun kora yola kare je gagara gadin kuwa gaba gidan ko an an kori mutane a guri eh, to amma yanzu wani hali yadda cikin yanzu tun da yan banga sun shiga yanzu kam yanzu ka yan banga sun sake haduwa da na sun biyu da na ina ne ina yanzu har yanzu sun koma yanzu kuma sun koma guri yanzu haka suna na can eh suna cikin da sun je baba joli an taimake su ma ina ga da mota ma abin nan na abinci ma hiris guda aka tura musu baba joli to ko mahukuntan jihar Taraban suna da masaniya akan irin kokari da kungiyar mafarautan jihar suka yi domin ganin an kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro da ya adabi yankin Bali da Gasol? Tambayar kenan da na yi wa Honorable Abdulsalam Gaba Mubarak wadda ke zama ɗan majalisa mai wakiltar Bali da Gasol a Majalisar wakilai na tarayyar Najeriya wadda ya ce. Lallai Salisu na da masaniya kuma na ɗaya daga cikin wa'adda suka ba da gudumawa da kuma goyon bayan haka saboda mun yi kokari mu ga an dakile wannan abun da jami'an tsaro amma akwai wa'ansu yancu ne wato informa su su wahal da wannan operation din wannan mataki da aka ɗauka na 'yan banga da kuma maharba da suka shiga wannan yankuna suka tarwatsa wannan mutanen da aka kama na kamawa aka tarwatsa da za a tarwatsa su alhamdulillah. A lokacin da nake kokari hada wannan rahoton na yi ta kokari domin jin bakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban amma dai hakata da cimma ruwa ba na kira mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar ya ce min dai sai ya nitsa bincike akan akuwan lamarin inda mai sauraro ba zai mance ba yankin Baba Juli da Jabjab da garin manu da kuma Sarnjirde yanki ne wadda a kwana kwanakin baya 'yan bindiga suka mai da su sansanin holewarsu lado salisu muhammed garba muryar amurka daga jalingo a najeriya a gaida Muhammad Salisu Lado ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya. an ta faɗa a jiya talata cewa a tattaunawar da ta daɗe tana yi da manyan ƙasashen duniya da maido da yarjejeniyar nukiliyar da ta sukurkuce a shekarar 2015 tana mai dagewa kan warware matsalolin da suka shafi batutuwa guda hudu Batutuwa hudun da kakakin gwamnatin kasar ya yi jawabi kansu sun shafi tabbacin da Amurka ta yi cewa za a samar da wata sabuwar yarjejeniya da sassauta takunkumin da aka kakaba mata da kuma sanya ido kan wuraren Iran ɗin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke yi. Kakakin Ali Bahadori Jahromi ya shaida wa manema labarai cewa kamar yadda shugaban ƙasar Iran Ibrahim Ra'isi ya ce mun bibi kuma za mu bi batutuwa hudu a tattaunawar. India da Bangladesh sun cimma matsaya kan raba ruwan kogi guda tare da yin alkawarin bunƙasa hulɗar kasuwanci a yayin da suka sake tabbatar da ƙulla alaƙa a jiya talata a ziyarar da Firaministan Bangladesh Sheikh Hasina ta kai India da yake kiran bangladesh da sunan babban abokin ci gabanmu da cinikayya a yankin Firaministan Indiya Narendra Modi ya ce bangarorin biyu za su fara tattaunawa kan yarjejeniyar tattalin arziki mai inganci da faɗaɗa haɗin gwiwa a bangarori kamar fasahar yada labarai sararin samaniya da makamashin nukiliya. Gina dangantaka ta kud da kud da Bangladesh abu ne da aka ba shi fifiko a Indiya wacce ke ƙoƙarin daƙile hanyoyin da China ke yi a makwabtan ƙasashen kudancin Asiya kamar Nepal da Sri Lanka tare da shirin samar da ababen more rayuwa da shirin Beijing na mamaye aikin hanyoyin yankin. gaida hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya. inda kwararru ke ci gaba da yin tsokaci game da nada Liz Truss a matsayin sabuwar firaministar Birtaniya. Na baya-bayan nan da ya yi fashin baki kan batun shine Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja, wanda a hirarsu da Nasiru Adamu ilhikaya ya ce. Gaskiya in mutum ya kalli zaben Italist a cikin rigimin da aka yi na cire Boris Johnson wa'anda suka tayar da kayan baya kuma suka yi takarar wannan mukami su shi suna ba su samu nasarar kakkaɓe mutanen boris ba tunda ita listros tana cikin amintattunsa wanda ba ta yi wannan wato yankan bayan da suka yi masa ba kalubalen da take da shi har yanzu akwai gungun masu adawa da tsarin boris johnson wanda kuma zai iya ci gaba da yin tasiri a cikin mulkinta to amma wannan a tsabar siyasar ciki na amma a mulki na kasar birtaniya yanzu muhimmin kalubale da take da shi na farko shine yadda tattalin arziki da yake taɓarɓarewa kuma mutane suna shiga cikin kangin kakanikaye musamman a tsarin tafiyar da arzikin yau da gobe tsadar kayayyaki da kuma musamman tsadar kayan na energy gas da kuma fetur da diesel da sauran abubuwan da suke samu shi gas yana da amfani sosai saboda musamman in hunturu ya zo kusan duk kasashen turai da shi suke amfani suna dumama gidajensu da ma'aikatansu har ma titunansu a wasu wurare saboda iya samun tafiyar da rayuwarsu to yakin ukraine ya sa rasha tana rufe hanyoyin da ake samun gas ana siya daga wurinta ko a wannan satin ta sake datse shi wata matsalar kuma da ake gani za ta iya kawo wa italy's listras kalubale tsarin da ta bi da kuma ta tafiyar da mukamin da ta rike na wato sakataren kasashen waje kama ministan kasashen waje ta karkashin boris johnson ga shekarun da suka wuce musamman tsarin da ta bi na dakile masu neman gudun hijira zuwa kasar ingila da kuma wato yarjejeniya da ta yi da kasar rwanda na tura wa'annan mutanen akwai da yawa a cikin kasar ingila da suke ja da wannan tsari akan ya taka wannan tsarin na yancin yan adam yanzu tana prime minister ko abin zai iya inganta ne ko kuma zai iya zama mata babban tarnaki a cikin tafiyar da harkokin mulki za mu gani a ƙarshe kuma tabbas akwai ministoci ko kuma sakatarori za su bar gwamnatin ko kuma sun ma fara barin gwamnatin saboda rashin jituwarsu da tsarin da boris johnson ne tafiyar da mulkinsa da kuma ita tana ciki dumu-dumu a ciki to a gaida el hikaya kada a manta Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a VOA hausa.com ko kuma sashen hausa.com. yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. gwamnan jihar rivers nation wike ya dage a kan sai shugaban jam'iyyar pdp na ƙasa yoci ayu ya sauka daga mukaminsa a saman sharaɗin sasanta rikicin cikin gida na jam'iyyar. assalamu alaikum idan za a iya tunawa tun bayan shan kaye da ya yi a zaben fidda gwani na shugaban kasa na jam'iyyar pdp gwamnan jihar rivers da ke kudancin najeriya nesin wike ya ja daga tare da furta kalamai daban-daban da ke nuna fushinsa kan faduwa zaben wanda tsohon mataimakin shugaban kasa atiku abubakar ya lashe wannan lamari dai ya kawo babbar baraka a jam'iyyar ta pdp wadda masu fashin baki kan lamuran siyasa ke ganin kan iya kawo wa jam'iyyar cikas a zaɓen ƙasar na shekara ta 2023 mai zuwa. Duk da yake wasu jigajigan jam'iyyar sun tsaya kan cewa babu wani dalili na lalashin wike. Tuni da wasu suka so ɗaukar matakan ganin an sasanta wannan tankiya. Inda a baya-bayan nan ma shi kansa dan takarar shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya ziyarci wuke a birnin London duk da yunkurin kashe wutar rikicin. To sai dai kuma daga cikin sharuɗan da Wike ya bayar na rungumar sulhu. Hadda cewa lallai sai shugaban jam'iyyar ce, Ayu ya tsaye da gemu kan alkawarin da ya ɗauka. Na cewa zai sauka daga mukaminsa idan aka tsaye da ɗan takarar shugaban ƙasa daga yankin arewacin Najeriya. To ko me yasa gwamna Wike ya dage kan wannan buƙatar? Yakubu Aliyu shine shugaban kwamitin amintattu na ƙungiyar ci gaban Arewa a jihar Rivers. kuma mai magana da yawun gwamna wiki bayan an gama zaɓe lokacin da shi mai girma ciyaman ya je gidan gwamnan sokoto jagoran mu kenan aminu wazir tambuwal akwai kalma wanda shi ya wadda na tabbatar shi da kansa inda ya san kalmar za ta fita to mai yiwa ba zai yi ta ba da ya ce ma aminu waziri tambuwal <clears throat> you are the hero of the convention to me matsalar wannan magana yawa ai shi uba ne na jam'iyya kuma 'ya'yansa suke takara duk wanda ya takara a ƙarƙashin jam'iyyar nan ɗa ne a gurinsa domin shine shugaban jam'iyya kaga bayi da gwani bayi da kuma wanda ba gwani ba kowa gwaninsa ne janyewar da aminu waziri tambuwa ya yi kai ka sani ni na sani ta yi wa gwamna wuce zafi kuma sai aka je gidan aminu waziri tambuwal sai shugaban jam'iyya na kasa da kansa yake girmama da kuma karnama wannan janyewar da shi gwamna aminu waziri tambuwa ya yi ma'ana kenan indirectly kamar ya yi munnar ka da wancan din in baka manta ba interview din wuke tun da yake campaign din shi shi da bakin sai ce baya san bayis. to su suka sani ya suka yi suka yi suka yi din shi har ya amince shi mai girma dan takarar mu ah, wazirin adamawa ya zo ya setin committee na mutum goma sha bakwai cikin kwamiti din nan an kada kuri'a ba a kada ba amma dai ra'ayin mutane goma sha hudu ya raja a akan cewa sun yi sympathizing da wuke saboda irin wahalar da yawa jam'iyya saboda kaza da kaza da kaza su a nasu ra'ayin sun ga shi ya cancanta a bama ronimate mutum uku kuma suka ga bai cancanta ba karshen ce aka zo aka watsar da ra'ayin wa'annan mutum goma sha hudu din aka zo aka ɗauki ra'ayin mutum uku to ko kai ne a matsayinka na ɗan jarida tsakaninka da Allah wannan abun zai maka zafi ko ba zai maka ba domin abu ne wanda dama kai ka ce ba ka so aka zo kuma aka ta maka sannan bayan ka kawo zuciyarka kana son abu kuma aka zo aka yi maka juyin mulkin da babu mutunci babu girmamawa a ciki zai maka zafi ko ba zai maka ba to sai dai kuma shugaban jam'iyyar ta pdp na ƙasa a ayu ya mai da martani kan buƙatar ta wuke lokacin ya zaɓe ne an zaɓe ne yanzu nan pdp eh, shekaru guda hudu yanzu ban kai shekaru daya ba ma maganan eh, zabe a ciki eh, ko an zabe mutum daga benue bai shafi eh, position na chairman ba saboda haka da muka yada yin zoni na na position na party cewa ko wani ya ci zaben party bai shafi wanda zai ci executive ko national assembly ba saboda haka ni na ci zabe dur 'yan najeriya sun zabe ne yanzu a cikin constitution ne muka yi wannan so wannan bai wani abu ba bai laifi ne na yi ba ba wani laifi da na yi ina gyara party party ya zama yanzu ya zama daidai inda za mu shiga siyasa mu ci siyasa mu ci zabe saboda haka wannan haya-haya da yana yin duka wallahi bai damu ne ba ni dai na san na yin aiki ban sata kudi ba ban yi wani laifi ba ina yin aiki na dole bari ga mutanen najeriya da baki daya lokacin da muna fara pdp wannan yara mai magansu ba su yara ne ba su san abin da ya sa mu ka fara wannan party ba mun fara wannan party saboda ba mutum daya ne zai zama zaman party ba duka mu hada kai su abubakar su adamu ciro masu Eh, jerry gana da eh, sule lamido mun cire mutum na gaskiya ne mu hada kai mu fara wannan party kuma wannan party bai party na kowa na mutum daya ba bai za mu yada mutum daya zo lalace mun party ba to da alama kuma kalaman na shugaban jam'iyyar sun kara tunzura gwamna wike domin kuwa nan take mai da martani a wani taron kaddamar da aiki a jiharsa inda yake cewa su ɗin da shugaban ya kira yara su ne suka ɗora shi akan matsayin da yake a kai duk kuwa da cewa da yawa ba su so hakan ba haka kuma cewa da ya yi su suka yi fafutukar kafa jam'iyyar amma ai ya taɓa barinta ya koma wata jam'iyyar sabanin su da ba su taɓa sauya sheka daga pdp ba. but i said we are children yes the children brought you to chairman of the party are you you say you founded this party but you left the party He left the party in 2007. He founded a company. He left the company. Mashawarci na musamman kuma ga shugaban jam'iyyar na ƙasa Yusuf dingyadi ya ce an jahilci kalaman shugaban ne sa'ad da yake bayani akan tsaye da ɗan takara. Maganar cewar sanato iya ce an yi aje mukami idan an tsaye da ɗan takara ba ta da makama ba ta da tushe. abin da ya ce shi ba zai yi gogayya yana shugabancin jam'iyyar dan arewa na shugaban kasa ba ya ce muddin dan arewa ya tsaya takara ya ci zaɓe to shi ba zai ci gaba jagorancin jam'iyyar pdp ba domin babu haƙƙi babu adalci ya kawo dalilan shi lokacin da ake maganar canza shugabanci na secondus wuce secondus inda lokacin akwai 'yan arewa akwai ibrahim shema akwai dan kwambo duk sun fito takarar shugabancin jam'iyyar cdp na kaza kuma duk ana wannan maganar cewar ga yan arewa har guda hudu akwai atiku abakar akwai bala muhammad gwamnan bauchi akwai atiku abakar wazirin adama akwai eh, gwamnan sokoto aminu waziri tambuwal akwai kuma wani wanda ya fito takara daga arewa daga kano amma aka yi saurin hana shi fitowa saboda abinda ake magana a lokacin ana kokarin ba kwankwaso magana domin ya fito takara to maganar da ake magana ta ya ce ayu ya faɗa kuma da aka sake wannan magana a taron national executive council nec eh, e na na jam'iyya ya tashi ya ce su kawo mashi inda ya ba su a rubuce ko su kawo mashi a audio inda ya faɗi cewar zai aje mukami in an tsaye da ɗan takara abin da ya ce in ɗan takara ce me amfanin ka aje mukamin eh, me mukamin amfanin shugabancin jam'iyya in baka ci zaɓe ba don aka yi ce muddin firiji ta samu shugabancin najeriya to zai da ma bukatar shugabancin jam'iyya duk abin da ya jawo wannan ba kamar tsaye da ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa da aka kai ma atiku abubakar sunayen 'yan takarar mataimakin shugaban ƙasa guda uku da aka kai da eh, gwamnan delta da gwamnan eh, jihar rivers da gwamnan akwa su uku ne babu wani taro wanda ya kada kuri'a wanda ya aje mutum ɗaya cewa shi ya zaɓa duk wannan labari ne magana ce sai suka ce wani ya samu kuri'a kaza ba a babu wata jawar kuri'a amma dai duka wannan abu ne wanda ya wuce yanzu an tsaye da ɗan takara mataimakin shugaban ƙasa ba abin da zai jawo shi domin hukumar inec da kowa an ƙara yanzu muhimmin abu da muke fuskanta shine reconciliation. a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilin sashen hausa mahmud ibrahim kwari jimbi hamza ne ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga sashen hausa na muryar amurka gaishe ka da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. A takaice, Liz Truss ta zama Firaministar Birtaniya jiya talata a hukumance, wadda ta maye gurbin Boris Johnson, wanda ya yi murabus a watan Yuli. A wata ganawar siri da ta yi jiya talata a Balmoral, Scotland, da sarauniyar Ingila Elizabeth an buƙaci Truss da ta kafa sabuwar gwamnati taron wanda na bin ka'ida ne kawai an yi shi ne a kasar scotland yayin da sarauniyar mai shekaru 96 ba za ta iya zuwa london ba saboda matsalolin lafiya truss ita ce firaminista ta sha biyar da sarauniya elizabeth ta nada kuma shugabar jam'iyyar conservative ta hudu a cikin shekaru bakwai kacal wanda ke nuni da dadewar sarauniyar da kuma rudanin baya-bayan nan a siyasar birtaniya ganawar truce ta faru ne sa'o'i bayan johnson ya tafi scotland don ganawa da sarauniyar hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta faɗa a jiya talata cewa har yanzu tana cikin matukar damuwa game da lafiya da kuma yanayin tsaro a cibiyar makamashin nukiliya mafi girma a turai cibiyar zaporozhia da ke tsakiyar kazamin fada a tsakanin sojojin ukraine da na rasha a kudancin ukraine halin da ake ciki a yanzu ba mai yiwuwa ba ne kuma matakin da ya fi dacewa don tabbatar da tsaron cibiyoyin nukiliyar ukraine da al'ummar ta shine a kawo ƙarshen wannan rikici a yanzu in ji hukumar nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya a wani sabon rahoto bayan shugaban hukumar ta iaea e rafael grossi da tawagar jami'an tsaro suka ziyarci wurin a makon da ya gabata duk da cewa an kai hare-hare a kusa da tashar. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato karfe bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabar Isa wadda ta taya ni gabatar da shirin da Jumba Hamza wanda shi kuma ya hada sai kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.